alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu barkamu da yau barkamu da sake saduwa da kuwa dewan wannan lokaci kuna tare da Buhari Abu daga Sawu TV YouTube channel to masu kallon mu da sauraron a wannan mako za mu tattauna ne ce da rage dokar da aka za a yi a jihar Tilaberi wacce doka kenan dokar da aka aza ta hana yawo da mashuka to yau muna 27 ga wannan watan karshen shi aka ce za a ɗage wannan doka a dinga kowa ya yawata da mashukan shi to sanin kanku ne cewa a lokacin da aka asa wannan doka din eh, yan ta'adda sun koma kamar sun kuma yau bisa raƙuma ko bisa ke kekuna da sauransu to kuna ganin cewa idan an ɗage wannan dokan ma'ana ai yan ta'addan za su sake dawowa su ci gaba kamar yadda suke yi a da to ku biyo mu domin kallon ƙayataccen shirin na wannan mako to masu kallon mu masu mu kun ga wannan bakon shi ne da ya mu tattauna da na ci da kamar yadda na fada a baya to baban namu dai muna so ka gabatar da kanka kafin mu shiga cikin shirin gadan gadan saboda akwai wasu baki ne a channel din tamu assalamu alaikum suna na rabiu yahaya to masha Allah yahaya muna muka barka da zuwa ah, da wannan lokaci sannan kuma ah, kashi kamar yadda na faɗa a baya kamar ana so a kawo karshen wannan doka da aka ta hana yawo da mashuka a jihar tilabiri to kai yanzu wani bayani kake da shi mace da wannan al'amarin saboda ka gani ai duk wanda ya sani a baya ce lokacin da dai aka aza doka din yan ta'adda gaba ɗaya sun daina amfani da mashuka suna amfani irin da raguma ko kuma jakuna suna zuwa suna cutar mutane to kenan ka gani yanzu misali idan an ce an kawo ƙarshen wannan dokar kenan ka gani za su koma kamar da suke a baya kuma su koma hayo mashi kansu yanzu wani karin bayani kake da shi kai eh, gaskiya wajen magana ta kamar da ka faɗi wajen magana haka kake mhm. kuma na farko ba a yi wani a ce a yi gyaran ƙasa ba ku kwanci hankali hakika haka ne gaskiya a ce kuma jiha mhm. kamar yadda wani bayan rahoto ya zo na wani mahukunci ma'aikacin gwamnati a cikin jihar talabiri mhm. a wani gari yake da suna cikin garin nan a cikin kananan abala mina kenan abala ko mhm. wanda ya yi maganan cewa shugaban kasa ya zo ya da wannan doka mhm. kuma ya kara mata karfi amma yan majalisa sun yi kaka gida su sai an saki wannan mashina da ya zama dole kenan sai an dole sai an saki wannan mashina saboda yin suka ba da wasu hujjoji nasu mhm. na wai ba a zuwa shan magani babu karatu to shi dai gyaran kasa ba ta yi sai da kwancin hankali ba ta yi wa ka sha magani hankalin ka bai kwanta ba ba ta yi wa ka yi noma hankalin ka bai kwanta ba ko kai kasuwanci shi hankalin ka bai kwanta ba to shi ga magana ta shugaban kasa ta abarwa ga doka ita ce hmm. magana ta hankali ta gaskiya inda ya babu hannun kowa cikin wa'an ga mutanen da ke so tun daga 'yan majalisa zuwa sauran makaraban gwamnati na cikin jihar talabi da masu garuruwa kuma abinda da suka sani ne cikin masu garuruwan nan akwai mutanensu kuma cikin matasan nan akwai mutanen su kuma wani abin mamaki wai sai an je dukkanin mutum da ke akwai sai an rubuta shi gidan mai gari su abin ma zai kara masa aiki mai kyau kenan inda za su yi aiki mai kyau mutanen ga kun ba da rahoton cewa sun bar hawa motunan da aka tunda an gane su sun koma hawan rakunma eh, jakuna hada keke to ba a rasa doki ma kenan ka gani ba to ka gani aka koma wannan kenan za su dawowa za a iya gane dan ta'adda ko ba za a iya gane dan ta'adda ba hmm. waga doka kamata ya yi ko shekara nawa ne za a yi a tsaya a haka sai a yi zo an kirawo wannan mutanen an tattauna da su in sun kiya doka ta yi aiki yadda ta kamata kansu an san sun kare sun kare in yaso sai a hawa mashina ko jirgin sama za ka hawa an san cewa yanzu cikin kawai ta na jihar talabiri akwai inda baka nisan kiwo da babbar wayarka in suka tsince ka wajen circulation kinsu suna baka mugun duka su take ka su take ka su an shewaye to ina ga mashina da mashin kuma mashina ma sai an zo an rubuta gidan mai gari ko mashin nawa ne gare ka ko ko mashin nawa ne a gari to kaga kenan su ma an kara musu wani kwazo saboda masu garuruwan ga akwai wanda suke zuwa suna takura na akwai wanda aka dauka aka kai bayan gari suka mai shi nan da sati biyu ko uku ya kai sati wajen mahakunta ana tuhuma shi ne mutane na gaya mai hmm. amma an ga a ah, ƙiƙalin gaskiya inda aiki za a yi na musamman na ta wasu matasa na barozance kuma akwai matasan da wasu murna suke yi wani eh, gaskiya wasu suna nuna farin ciki farin ciki ba a saki mashina to yana da kyau matashi kan kai murna a saki mashina sai kai tunanin ne zai faru gaskiya haka ne menene zai zuwa ga cikin mm. matasan da aka ce kishi goma suna da mutum biyu da cikin mutum goma suna da mutum biyu kuma ciki suke zagayewa suna iban matasan da suka rage wanda ba sai ta neman kuɗi ba suna nan dai zaman gida suna mai da matasan nasu to wanga babban hadari ne a saki mashina a garke mutanen gaba a zamanin aka shirya da su ba ko ko doka ba ta yi aiki kansa ba ba ta yi wani a gyaran ƙasa ko kuma ba kwanciya hankali ko kuma ba a samu kwakwaran tsaro ba a samu kwakwaran tsaro ba mm-hmm. to mu dai ga shawaran mu na matsayin matasa ina kuma ba matasan mu shawara wanga abu ko da an suke shi an ce dole mashin kasan ina ne za ka yi shi an yi shekara biyu ba a kai mashin ba to in ka hau mutum zai ta gudu ne inda mai ya ƙare. to mutum ya san ina ne za kuma ya rubuta ya ajiye mutanen da za su dawo kuma hawan mashinan nan wannan dokunan ga raƙuman da suke hawa da ke kuna za su bari za su komo suna hawan mashina amma ba mu sani ba ko su sun ɗauke na ƙoƙarin mataki hukumomi ka gane ko eh hukuma alhamis wadda ta wuce daidai sallar isha aka zo aka kori garke guda na dabbobi alhamis wadda ta wuce kenan mutanen akwai su akwai su kuma mashinan suna hawa mashinan sai wata babban mission kuma ba su da su da su takwas su bakwai su biyar ka gane ko yana suke tafiya saboda ka a juku kan mashina da yawa ko ko da eh, sauran su ba gane ba amma da sauran da suka faɗi su mahukuntan da suka faɗi mutanen da suna hawan dokuna suna hawan raƙumma suna hawan jakai har keke ma ba su bari ba to fi sabilillah idan aka saki mashin aka ce kowa ya hau mashin na ji an ji an rubuta gidan mai gari za su hawa su hawan mashin ne za su hawa mashin su ma su koma aikin su yanda yake da kuma inda ilimi na za a kara musu ilimi a kara musu karfi da sai an rubuta ko mashin nawa ne yake da gari wannan kawai wannan mashin nawa ne yake akwai moto nawa ne an rubuta su mai gari za su zuwa su samu jawabin moto nawa ne yake akwai cikin garin ka mai gari nan ma sun kara wani ilimi sun kara wani aiki tunda an kan fi sabilillahi yanda sanarwa ga ta hito ko su dan majalisa suke son haka amma shugaban kasa baya so a dan kara to ka shawara shugaban kasa ita ce shawara ita ce shawara a bari mutanen ga in a zauna a shirya da su kuma su ma ya kamata su tsoron Allah su duba aikin da suke ba jihadi bane suke yi ba aiki bane suke kan musulunci zalunci ne suke yi kuma suna daukar matasa ne wanda ba ilimin araba boko suna ingiza su yanzu an kaje ka tara su in sun kai su ɗari ya tara ba sa san aikin nan dan dai ka su bari a kashe su ne matasa da ciki in akwai manya da da sauransu suna da karancin ilimi ba saboda abu ne suke yi gaskiya wanda ya kamata su duba sun tsoron Allah su bar mutane su zanna su nemi abincin su masu noma su yi noma masu kiwo su yi kiwo masu sana'a su yi sana'a su shekara biyu sun hana jama'a zama lafiya kuma sun sun samun abin da suke so talakawa sun samun abin da suke so ba cikakken tsaro babu magani an ce wai mutane saboda rashin mashina ba a zuwa shan magani ina ne za ka zuwa shan magani ba da kwanciyar hankali cikin kama bai koshi ba ina ne magani zai zama mutanen tafiya ga sanar sai dai wata guda a basu tiya biyu na shinkafa tiya uku wanda dai ga sanar wanda sun watsa cikin nijar sun kai har bara mazan su na aikin karfi jiha babu kowa sai sauran tsohi da yara da mata yanzu ka duba duka matasan nan sun watse amma zan can a ce a saki mashina duk matashin da yake murna to gaskiya murnar shi za ta koma ciki don murnar banza ce ake yi tun da mutanen gaba a ce an shirya da su ba ba su ce sun kawo kansu sun bari ba ba su ce an sun to da an saki mashinin nan gaskiya sai sun dawo gaskiya za su koma yadda kowa ke hawa mashin haka za su hawa mashin yadda suke zuwa su gama su garuruka haka za zuwa su tambaye mai gari rajistar mashin nawa ce garin mashin moto nawa ne garin garinka moto nawa ne aka rubuta to ya kamata su wanga 'yan majalisa da suka matsi wanga abu da sauran makarabin gwamnati su duba wanga al'amari ya kamata kan su buɗe wanga doka su ga wa'annan mutane su ga musu shirya ko ko in sun kiya doka ta halin su ko ko su kuma su ji tsoron Allah su kawo kansu a shirya ko mu ya wuce ko ya shiga al'amarin shi amma da zarar aka saki mashina to kuma za su komo hawan mashina na kuma su da kansu mahukuntan ke kwatanta mana wai mutanen da sun bar hawa mashina saboda ni an gano su sun koma hawan jaki raƙumi keke ka a wasu kan a gano sun kashe jera sun amshi mashina biya wanda bai bar babbar saluna ba waya waya wadda an yi akwai kauyuka biya wanda baka nisan kiwo wai baka zuwa gona da babbar waya in suka zo wajen yawon su su baka kashi su an shi ta su wuce to saboda Allah ina ga mashin ko mutanen da kunjiyar da suka canza salo to kuma in kowa aka ce kowa ya je a mashin su ma haka za su komowa irin haka in ma mashina sun musu karanci za su yi ta halbe matasa suna mushe musu mashina ka a wasu sun kashe da yawa aiko akwai misali ya kamata su da kansu cikin wanga mahukunta da ke cewa a saki mashina a bar mashina mutane su yi aiki saboda kasuwanci ya rage wani shan magani asibiti ya rage ilimi ya rage to ina kwanciyar hankalin da za a yi wannan abubuwa sai da kwanciyar hankali za a yi gyara ƙasa sai da kwanciyar hankali za a ce a je asibitin sai da kwanciyar hankali za a ce a yi noma ko a yi wa'an ga mutane kamata ya gwamnati yan majalisa da sauran makarrabai na jihar talibiyar su yi haƙuri su bi maganar da gwamnati ya aza don gwamnati ya tarda wagga doka gwamnati da taushe kuma da ya zo ya ƙara mata ƙarfi da bakinsu suka faɗi suka ce gwamnati ya ce amma su ɗan majalisa sun ce. kawai ya kamata a saki wannan mashin sannan kuma sanin kowa ne shi ne ake cewa kenan ba a mugun sarki sai mugun buhari to su da kansu wanga mutanen wai abin bincike ne a dokanci ya kamata abin bincike su menene hujjojinsu sannan kuma wace niyya dan saboda duk hujjojin da ni da je ana ba da labari babu wata hujja ta kirki babu hujja babu wani cikakken tsaro kuma mutanen gaba su bari ba ba su bari ba to ka gani bai kamata ba a ce an saki mashina kuma ku matasa da kuke murna ko da an saki dan Allah dan da muna ba ku shawara ku kiyaye dogon yawo dogon yawo da mashinan kinku wallahi za su kashe ku ne su amshi muku mutuna saboda mutanen gaba tsaya ba aka ce an shirya da su ba su kawo kansu ba duka gaba daya gwamnati ba ta dauki wani mataki ba ta ga bayan su kuma su ba su kawo kansu ba kuma a ce a saki mashinan nan saboda Allah ya kamata su da kansu gwamnati in dai gwamnati na goyon bayan waga doka to su da kansu wannan yan majalisan ko donin mai gari sarki ne ko mai unguwa kamata shi da kanshi amma mashi bincike mai kyau sannan kuma sanin kowa ne gashi nan har yanzu irin kisan da ake ta yi wa mutane kana gani kisan da ake yi dibo wancan sati da ya wuce kusan mutum talatin da wani abu suna noma cikin gonakin su aka zo aka kabe su aka wuce aka sari ma da yaran ne yara ne da mata mm. abin hada faɗe gani ne ba a ka gane ana kashe diyawa ba a gai ana ga matan mutane biyar a faɗi ba a gani kuma ba a nunawa yanzu dokar da ta fito wai abu in ba a yi shigaran ku ba kakka faɗe shi kenan za a bi a yi ta mutane kishi da kiyashi ba a gane komai ya an su da kansu suna kashewa suna gina rami suna binne ba a yi gane. sai in ka nemi dan uwanka ka na ka shiga cigiya sannan ka shiga neman su ya kamata makarabin gwamnati dukkaninsu yan majalisa wane ne mai gari sarki ne mai unguwa ne su duba ga al'amura yadda yake ciki ko kuka ba da cewa mutanen ga sambar bar hawan mashina sun koma doki jaki da gumi keke to kenan in aka saki mashina za su koma ne da za su koma ne kuma kanna da za su sai ta kada dalilin da yasa suka daina hawan mashikan su kuma saboda an san su kadai ne ah, eh saboda kuma an doka ne an doka ne kuma sun ga su kadai ne kuma dandanan da sun yi banna ba sa sha Mhm. an kawar da su ko ba gane ba sun sun yalban nan an taro su ko ba gane ba to yanzu sai suka tsaya suka koma hawan dabbobi hada keke to in aka saki mashina menene zai faruwa za su koma kaman da ya Allah sai ma sun hida karfi tunda an ce sai ka je ka rubuta rajistan mashin kinka gidan mai garinka ko ko sarkin garinka to shi kuma mai garin akwai su ciki tare da su ake akwai matasa wanda cikinsu suke aka ce in ka ga matashi goma wata biyu ko ɗaya nasu biyu mafi yawa kenan duk wani rahoto da wani tarihi da komai yana gare su to ya kamata an gwamna shi na gaskiya kan a sake su a duba al'amura wanga mutanen a turo su a shirya da su ko su kawo kansu a shirya da su ko ko doka ta dau mataki sun tsaya sun tsaya sun kare sun kare kamar yadda aka yi robilin agaras ta tsaya ta tsaya ta tsaya ta tsaya da agaras ko rawani baka yawo da shi a kowane zamani da ko rawani baka yawo da shi kuma sai da dokar nan ta wuce kuma aka dawo aka zama lafiya to haka ne ya kamata a yi ba wai dan mutanen gaba ku ba ku yaƙe su ba kuma su ba su kawo kansu ba babu wani kwakwaran tsaro kuma a ce a'a an saki mashina ba a zo aka zama aka wani shirin su ba su kuma matasa dan tsananin rashin ganiya wai har murna suke za a saki mashina wajen haka talabiyar. to murnar da zaka yi dan uwana ka san wace irin murna ce zaka yi kuma ka bude kwakwalwanka da kyau mutanen ga sun bar hawan mashina dan an gano su sun koma raƙumi keke doki jaki to saboda allah kai a matsayin ka da mai hankali matashi in an saki mashina za su hau mashina ko ba za su hawa ba ya za a yi ka gane su ka iya gane su ko ba za ka iya gane su ba za su hau ne fiye da da kuma za su amshe muku mashina ne kuma za su kashe ku ya kamata gwamnati duk wanga al'amari wanga makaraban gwamnati da suka nace gwamnati ta ce a'a su sun ce a'a to ya kamata su da kansu gwamnati ta bincike su mara bincike su suna neman bincike dan saboda wanda aiki da ake yi akwai hannun mutane cikin mahanya man cikin yamaikin na mutanen nan zanne gaskiya haka ne manya manyan mu akwai hannun wasu ke faruwa kamar yadda cikin yan majalisa sati biyu ko ko uku an hudda mutum goma sha biyar eh, to an sati biyu zai za a ci sai a zuwa uku eh, an hudda mutum eh. goma sha biyar to yanzu na aka bincike sai an kada sai an hudda sama da sha biyar gaskiya haka saboda wanda abubuwa akwai hannun manyan sojoji a ciki gaskiya da manyan soja ma nawa aka kashe matasa nawa aka kashe gaskiya an fara kula da masu kaki kashewa a shekaru da al'amari ya kamata gwamnati tun da ya goyi baya mu ma mun goyi bayan gwamnati ga doka bai kamata a sake ta nasu ba a fata lokaci gwamnati ya nemo mutanen na su zo a zamana a shirya da su menene suke su in masu neman shirin ne ko su kawo kansu kamar yadda yan uwansu an ce kwanakin baya ɗari sun zo sun kawo kansu ko to kamata ya sauran masu ji tsoron Allah su kawo kansu a zo a shirya da su a tattauna mu kuke so gashi gashi gashi ko ba gane ba hmm. yana a saki mashina amma da zaran an saki mashina wata sabo banna ce wanda za ta barkewa su ta kashe matasan saura da suka rage suna amshe musu mashina babu wani kyakkyawan tsaro kuma a hakan ma ba su bar matasan waje da ba mutunan matasan suke bi suna yaɗa. sai su zo rabuwa bi suke a zo garin ku ayi banna sai wasu su zo babu wanda suka zo an zo an san mana kaza kaza to ku ba matasa mata yanzu ga da matasan nan sun tafi ke kenan sai je da su kuma za su sasu wannan za su sasu wannan aiki wannan da shi wannan bawan Allah na tabarat wanda ya hito wannan magana har garinsa inda aka haishi a an hamshirin gani amma kaga bai da ba kuma su manyan mu ku duba ku hatsarin ku ake yi wai duka Allah ke tsare da mu amma babu wanda zaka zuwa kowa gidan shi babu hukuma mai tsare shi to mun sai Allah sai halin mu yake tsare mu to ya kamata ku tausaya mana wannan doka ku bar ta inda take mashina ku yi hakuri matasa matasa ku yi hakuri hakuri muke daɗa ba ku a shawarance don wanga shawara da 'yan majalisa suke so da sarakai da masu garuruwa wa gaba shawara ba ce ka kai ba tunda mutanen gaba su kawo kansu ba gwamnati bai yaƙe su ba ba a zamana da su aka shirya ba kuma a ce a saki mashin nan kuma an ce ku kun buɗe baki kun ce mutanen nan sun gano sun gano da hawa mashina shi ke sa ana rage musu ƙarfi sun koma ratsun makeke jakai to don menene ku kuma za ku nace dole wai sai an saki mashina a wai mutane sun bar zuwa shan magani babu asibiti a babu abin ga karatu na kwarai to ta ina ne za a shan magani babu tsawo babu kwancin hankali ta ina za ka sha magani zamna ma wanda bai samu abincin da ya ci ba kana zuwa gona kana fargaba babu zancen wani a ce wani ci gaba wanga cikin wanga aka saki mashina babu ci gaba sai ci baya ci gaba guda ne mutanen nan a same su a shirya da su shirya da su ba. in an shirya da su mhm. sun kawo makamai sun aji ba motuna ba a saki har jirgin sama amma duk wani matashi wanda yake murna to da Allah yana ya zauna a matsayin shi na mutum dan adam ya yi tunani wadda Allah mutanen ga dan ne suka bar hawa wanga motuna suka koma hawan ga kuma da shakkan da dawaki abin tunani ne abin ya kamata a duba tunda ba wani kwakwaran mataki ke akwai ba da sati guda sun zo sun yi banna sun wuce sun kori shanun mutane kenan suna nan to matsala sati wancan na sama wanda ya wuce sun zo mutu takwas wanda suka zo wani l bariyaj wata l wani dan kamfani wanda zai allah ya taimaka ma mutanen nan mhm. sun kashe masu gadon sun kone motocin kuma da moto takwas suka zo to ka duba an gane kenan yanzu dai suna wurin wanda ma ne da ake so a saki matasa ku bar murna kuma ya kamata a ce matasa kun haɗa kanku ku bar ba mutanen nan goyon baya hmm. suna ƙara ɓadda ku suna kashe uwayenku da jikokinku yan uwanku matasa wasu na ghana wasu na libya wasu na algeria ga nan dai mun wasu an baro tsohi da ƙananan yara an kata yanzu manyan garuruka irin yamai irin filingi tabala za ga wasu na bara bara suke yi ba su ci da kansu dan abincin da gwamnati ke ba su bai isa su kuma masu kudin mu yan siyasa yau kana neman dipite kana neman wane ne ba ka ya dauko da da tan guda ka kawo mu mutanen nan komai a ce gwamnati yayi abincin gwamnati na kowa ne bulletin mali ne ya kamata matsayin ka na mai kudi ka hidda wani abu ka da wani abu ba wai sai gwamnatin ka ba sai gwamnati ya ba ya bada a matsayin ka na neman wata kujera cikin gwamnati ya kamata ka bada kamar yadda turawa ke yi in baka yi aiki ba ma dama tun tashin wani tun kan ka shiga siyasa ba a zaben ka an san ba tunda kana da kuɗi kana da hanya to ka yi wasu ayyuka in gani in mutane suka gani ƙasa kenan sun san cewa sai a san wani ga aiki wanda zai yi aiki mutane gaskiya kuma da matsala ta samu kai tsaye kun kawo taimako kakka ce wani abu mun yi zaɓe an kasa ni ban ci ba ko an man magudi mm-hmm. ya kamata ka hudda tun cikin aljihun ka kai ma taimako ne za ka yi to ba su babu mai kuɗi babu ma'aikacin gwamnati sai dai a ce gwamnati mutum ɗaya na gani wani bawan Allah wanda ya mai gida goma ya ba su miliyan guda Allah mai albarka Allah mai duke shi albarka an dan Allah ya to shi kadai ni dai na gani da idan na sauran sai ka ji an ce gwamnati an ba su tiya uku uku an ba su tiya hudu na hatsi na shinkafa ina iccen da kuwa ina magen shi ina naman shi ina zama lahiyan su kuma ba ganin su suke ba ba aure su suke ina magi ina gishiri da sauransu ina magi ina gishiri da sauransu to saboda Allah ya kamata wanga bayan Allah na jihar Talabiri a duba wagga doka ta mashina da ake so a saki fi sabilillahi fi sabilillahi wata barna ce sabuwa a yanda shugaban kasa zo da wannan doka kuma ya kara mata kari ta burge shi yace haka ya kamata a yi to yan majalisa ya kamata babu ja ku yi hakuri in dai kuna da adalci sarakan na gargajiya na wannan jihar mai gari mai unguwa da ku matasan da kanku ku duba wanga abu mutanen gawa ba kan banza bane saka bar hawa mashina saboda an rage hawa mashina ne saboda in an gano su su kaɗai ke hawa mashina jiha sai suka bari da suka bari to kina wanda abin dubawa ne abin dubawa ya kamata yadda gwamnati ya ma abin gindi yan majalisa sarakan gargajiya ku nemi hanyar da za a yi a sasanta da wanga mutanen ba ku ce a saki mashina ba wai an bar zawa shan magani eh, abin an bar zawa makaranta an bar zauwa kasuwanci yau ta yana ne za a zuwa kasuwanci babu kwanciyar hankali ƙasa ba ta yiwa ta ba babu kwanciyar hankali ba zai ba. Mm. kuma abin ya kwamshi ya samu kashi uku mm. akwai na tsakanin burkina da mali suna ɓanna cikin niger da waɗanda su kuma wanda suke ba ma a sa ina suka nuha ba yan ta'adda ne yan tawaye ne menene allah ku yara sai su suka san me suke bukata to bakon nan malara ko gashi mun dauko fira amma kuma karancin lokaci zai iya sa ba kawo karshen wannan shirin sannan kuma masu kallon da masu sauraron mu kun dai ji irin sakon da wannan matashin ya bada ina fatan wannan sakon ya yi amfani gare ku da dukkanin al'umma da karin shawara ta dai sannan kuma ina so ka ka ba da ka ta karshe zuwa ga matasa saboda akwai karancin lokaci da eh, ni shawara ta ga matasa ce kawai za ta zuwa ta wanda lokaci matasa ka a sakan muku mashina ku zo ku ta hawa ku ta zuwa fa fa fa fa yanzu kada ma a sa wannan yan bindiga a kasidan ma ya isa aiki ka ji ba shekara biyu ba kawo mashin ba in ka kama sai inda mai ya gari. ya kamata salama kan ku ya ku yi makan ya madina in manyan ku ba sa san ku ya kamata ku so kanku gaskiya haka ne eh, manyan ku kishi uku kishi biyu ba sa san ku to ya kamata ku so kanku so ku bakin irin shawara to malam rabu sai kai ban kwana da masu kallon assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala to masu kallon mu sauraron mu a duk daga nan kawo karshen shirin namu na wannan mako sai kuma ku tarbe mu wani mako idan Allah ya kai mu to futa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh